بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أولا مسلمي إنا ما إسران كده سواة مسلمتي ودى مسلمتي تانا دامنا إتودى دوك الوقت نمون كالو مو إسر دامنا غي سواة وجونا junanmu ita ce assalamu alaikum wa kada ce hijiriya kauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa garin Madina muna cikin shekara ta 1444 muna cikin wata na hudu kenan wata rabiul akhir yayo eh, yana da kwana 24 <coughs> wale da miladiya muna cikin wata na goma sha daya watan nuwamba eh, yau yana da kwana 18 shekara ta 2022 shine 2022 yan uwana musulmi yau abin da muke so mu dan tattauna a kansa ko kuma abin da mu yau za ta zagaya a kansa shine ma'ana yanayin ma'ana magana kan eh, sallah da kuma idan lokaci ya bamu eh, za mu yi tsokaci kan ma'ana abin ga salatul jama'a <coughs> sallah a cikin jama'a malam sai fara mana yake ce ya zo mana da hadisi yake ce fa an ummi eh, salama عن samo أبو سلمة رضي الله عنها قالت yadda Allah ya tabbata كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أم سلمى يدعى الله يتبات غريتة تكي ya kasance mana ƙarshen wasiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne mana akan sallah ya yi ta kan sallah ce as-salata as-salata mana na umurce game da yin sallah game da riko da yin sallah game da kiyaye lokutan sallah game da yin sallah a cikin lokuta wa ma malakat aymanukum da abunda damammakin ku suka mallaka nan مالك حتى جعل جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلش يلشلشها في صدره وانا مغنى غنى من زال الصلاة الصلاة معنى سيد النبي صلى الله عليه وسلم يرني كمعنى ميلة ونن كلمة أتك معنى كرجنسة سبونا مهمة سلة وما يفيس وما يفيس بها لسانه دا بند حرشا سيكي بينا ودنا نتلم ينيني ينين شأن سلم an gane ko hadhihi akhir wasiyatin eh, hadhihi akhir wasiyya wasiyatun wannan ita ce ma'ana wasiyya ta karshe da annabi yayi a rayuwarsa an gane ko wa a'zamu wasiyatun kuma wasiyya ce mafi girma قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام معنى كان الأمر شين مسلمتي أنغانكو كان الأمر شين musulunci wa وعموده جمشك إنسا شين الصلاة معنى سلة kenan ka al'amari eh, musulunci kan wannan sallah gimshikin musulunci mana sallah ce mana ka misalci gimshi shi ne mana fondasiyon yanzu misali a ce mana kana idan mutum ya asa ya aza gina babu wani fondasiyon sosai ko kuma bai yi fondasiyon ba ya fi kegan wannan gina za ta mene za ta kasancewa to wannan gini za ka same ta za ta mawa ko kuma idan an kai wani waje za ta rushewa an gane ko kenan ko mutum yana musulunci an gane ko idan ya zamanta baya bai kama eh, bai kama sallah da mahimmanci ba ko kuma baya yin ta a cikin lokaci ko kuma yana walakantar da ita shi Allah ce cewa eh, bone ya tabbata fawailu lil musalli bone ya tabbata ga masu yin sallah suwaye alladhina hum an salatihim an salatihim sahun su ne waɗanda suke mana raukana game da ma'ana sallah su kenan ka waɗannan suna sallah amma duk da haka na Allah yake cewa azaba bone ya tabbata gare su kenan idan mutum ya zama ko yana sallah ko da ce yana sallah yana yana musulunci yana sallah amma bai kiyaye yin sallar a cikin lokaci ko kuma bai bata daraja ba ko kuma bai iya ta ba to wannan magana eh, eh wannan yana cikin wannan ma'ana eh, wannan aya ta ta bugi irin waɗannan mutane masu wannan siffa <coughs> wa zirwatu sanani kai ƙororuwar musulunci shine aljihadu mana jihadi mana an ce jihadi shine mana eh, taimakon mana ɗaukar kalma ta ubangiji an gane ko malai yake cewa eh, da hawan hadithi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala rasul amri al-islam an gane ko shi wannan musulunci kuma shi sha'anin musulunci za mu zo muku da magana ta eh, magana ta Sheikh Abu الشيخ الفاضل عبد الرزاق البدر حفظه الله yake cewa eh, al-islamu salahu fil zahir wal batin abinda da musulunci Eh, da mukti ce ma'ana ya zo da hadisi na ma'ana abin ake da musulunci ma shine ma'ana salahu fi zahi wal batin kenan mutum ya gyara an gane ko eh, sa a waje kuma kuma a bayyane kuma da ciki fal islamu salahu fi zahi wal batin musulunci mana gyarawa ne game dangante da abin da ke a bayyane kuma da abin da ke a ɓoye fabatunul insani huwa qalbu ciki ya an ce ma'ana abin da mutum ya ɓoye ko kuma abin da mutum bafin abin da ke ciki an gane ko cikin na adam ko kuma cikin mutum shine ma'ana yanayi ma'ana zuciyarsa kina samu ya gyara zuciyarsa ah, yastaslimu lillahi jalla wala ya mika wannan wuya zuwa ga Allah eh, mabuwayi da dokaka ko kuma zuwa ga Allah mai madokaki. da eh, madokaki wa yakhrau lishanabin rabbi subhanahu kuma sannan mana ya mika wuya mana ya kankan da kansa zuwa ga mana bangaren ubangiji wanda tsarkinsa ya tsarkaka ya tabbata an gane ko wa wayan wa yankasiru bayna yadayhi mana ya kankantar kuma sannan ya kariya an gane ko a gabansa wa jawarihu al-abdi tanqadu wa jawarihu al تنقاد مستسلمة لله مطيعة له mumtathilatan amrihi azza wa jalla ma'ana gababuwan ma'ana dan adam ko kuma gababuwan bawa tanqaru mustaslimatan tana menene tsayuwa ne wajen yiwa wajen mika wuya zuwa ga ma'ana ubangiji zuwa ga Allah tana mai biyayya tana mai kwatanta al'amarinsa an gane ko tana mai kwatanta al'amarinsa na'am وجاء في في المسند للإمام أحمد بسند ثابت عن بحز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله ما الإسلام قال أن يسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك إلى الله تعالى وأن تصلي صلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة ان لك وهذا مسند إمام أحمد ده, ده ثابت an bahzat bin hakim daga bahzat na hakim an abihi daga babansa an jaddi daga kakansa kala yace eh kala an yuslima qala yace kuntu ya rasulullahi nace ya kai manzon Allah an gane ku mal islam menene musulunci kala an yuslima qalbuka lillahi ma'ana shine ma'ana zuciyarka an gane ku eh ta abin ta koma zuwa ga menene zuwa ga ubangiji وأن توجه وجهك إلى الله تعالى كما سننك كفوسك تد معنا فسكك زواج ألا مدوكك وتصلي الصلاة المكتوبة كصلاة تسلولي عندك أنت أنغانكو وتؤدي الزكاة كمين كفد زكاة المفروضة ودأك أنت أكم أكم مسلمين أكم باوى إلى ياسع أبو بادوى فجمع عليه الصلاة فجمع عليه الصلاة والسلام في معنى الإسلام بين صلاح الباطن بالاستسلام استسلام استسلام القلب لله وصلاه وصلاه الظاهر بصلاه الجوارح بالاستقامة على طاعة الله والمحافظة على عبده سبحانه نعم فجمع عليه الصلاة والسلام سيرة دائما إن شاء الله صلاة كان سمعنا سيرة حتى نسى أتكلم معنا معنا مسلم تشيني معنا بين صلاه الباطن ما شيني معنا جارة أبنك بوي kenan shine gyaran zuciya bil islami game da mika wuya ai istislamul qalbi lillahi ma'ana mika zuciya zuwa ga uba zuwa ga Allah wa salahu eh wa salahu zahir da kuma gyara waje an gane ko bi salahil bi salahil jawari mai zaman to gababuwa mutum sun gyaru bil istiqamati game da tsayuwa ala ta'atillahi akan yi wa Allah da'a wal muhafazati ala ibadati da kuma kiyaye akan ibada akan ibadarsa subhanahu Eh, wanda tsarkinsa ya tsarkaka wannan magana wace magana shehin malamin shine a shekhu al-fadil abdulrazak al-badrin an gane ko a cikin ma'ana menene ake nufi da musulunci abin da ya samu ka zo muku da wannan magana tasa da mun ka zo a cikin wani hadisi da manzo Allah ma'ana ra'asul amr shine al-islam kenan mutane su fahimci menene musulunci wannan shine ma'ana eh, shine ma'ana abin da ake nufi da musulunci na'am muna magana kan sallah na mu je gaba a cikin darasin wa qala sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala sai yace inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu mana farko abin da za a bincike bawa game da shi an gane ku a rana alkiyama daga ayyukansa ko kuma daga aikinsa salatuhu mana sallarsa kenan kasancewa musancewa duk bawa musulmi idan ya mutu a rana alkiyama namiji da ko mace farko abin da za a bincike a cikin aikinsa ma'ana sallah ce za a bincike a cikin aikinsa ma'ana sallah ce za a fara bincike a cikin ayyukansa fa'in fa'in صحو فإن صلح صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت khaba wa khasara wannan sallah idan ma'ana ta ta yi kyau mana mutum ya zo da sallah nan ta zo ta kasance sallah wadda ta yi kyau mana wadda mutum ya zo da ita mana sallah ta inganta ta yi kyau ta gyaru na faɗa da aflaha wa an ji hakika bawa mana aflaha wa an jiha mana ya yi daɗin kai an gane ko kuma sannan ya tsira an gane ku kenan wannan sallah idan ta gyaru bawa ya yi daɗin kai ya tsira wa in fasadat idan wannan sallah ta ɓaci faqad khaba wa khasara hakika ya tabe an gane ko kuma yayi hasara to yanzu abin da za mu rubince mu diri halayyar mu yanzu sallolin guda biyar lokutan da muka ba su kuma yadda muke yin su yanzu har yanzu zama muna kyaman eh, limamman ana kyaman limami limammai saboda suna jima a cikin sallar su zaka samu wani duka sallar sa bai wuce minti goma amma sai a ce eh, limami wane yana jima ko kuma ba ta wuce minti goma sha bai sai a ce yana jimawa an gane ko in kai sallah minti minti ishirin sai an jima ana kallon ka maimakon kuma in zaka ce ka yi sallah an gane ko ka karanta mana eh, sura kana mana guntayen surori da yawa ba sa samun sallah in ka diba sai ga babu wani sai ga mutane sun tashi suna sun zama mutum ma'ana musu bukai ma'ana waɗanda an ga tsere ma daga wanda ya samu raka guda bai samu ko kuma wanda gaba dan ma'ana bai samu ko in ba ko in ne ya samu ya samu zaman tahiya an gane ko an gane yan sai a ce ka limami wani yana shi domin yana minti goma a cikin sallah dukkan sallolin mu da muka dauka mu dauka sallah azhar sallar eh, eh, la'asar sallar maghriba a sallar asuba kenan fajar mu ba su duka a ce ana minti minti goma goma a cikin su duka minti nawa ya tashi minti minti hamsin ne minti hamsin ne kake yi zaka yi kana yi kana sallah duka idan mun ka ba wannan sallar minti goma maimakon sallah a zuwa ta diba minti biyan ne minti biyan ne ake yi mutane mafiya ake yi minti biyan ne ake yi to wasu ko da wasu ba su na kai minti biyar a cikin sallar mana a zuwa sallar asar ba sa minti biyar sallar magana ba sa minti biyar a cikin to ko da dai a ce mun kwatanta mun ba kowace sallah minti goma minti goma sallolin duka guda biyar ne da aka faranta akan bawa idan mutum ya kiyaye sai zo da su da ya kamata ya tsira minti duka salloli guda biyu ne a ce mu ba kowace sallah minti goma ya tashi minti hamsin to da ini muna da awa nawa muna da awa ishirin da hudu cikin awa ishirin da hudu ka ba ubangiji eh, mu ce minti hamsin tuni bai kai awa ba kenan awa guda ba ba minti goma cikin awa 24 an gane kuma sannan sallolin kuma da za mu tsaye mu sallolin kuma ba mu zuwa ba mu zuwa da wannan salloli yadda ya kamata wani kama ba iya fatiha ba domin Allah bai amsa mun sallah da ba karanta fatiha a cikin ba zuwa cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wani bai sa abin bai san hatta ga nan sai dai abun sai a hankali kenan idan limami aka yi sallah babu shi sai gani in ya zo yana rankon sallah matsala ne ba iya ba da kalla kasance ba iya sallah kuma ya kishe a koya masa to duka duka salloli idan mun ba kowace sallah minti goma goma goma duka minti hamsin ne ake yi ga baki ɗayan sallolin guda biyar minti hamsin ne za mu ci kuma ba sa ma kai haka ba ko ina ke minti cikin sallah ke minti goma ba to ina da a ce mun minti ishirin muna sallah ana kuma sannan muna fata mu shiga aljanna tare da su abubakar da su umar da su usman da su ali da sauransu sauran sahabbai da tabi'ai ai eh, baban za Allah ya da su ba kenan idan ya to limami yana sallah minti goma ko minti goma sha biyu ana ga cewa ya jima kenan ya kamata mu dubi zukatan mu a cikin sallah idan idan idan baka samu nasuwa ba cikin sallah baka samu baka samu nasuwa cikin sallah cikin me zaka samu nasuwa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun duniya suka dame sa mai sallah ce yana yin sallah domin ya manta wasu abubuwa an gane ko kenan sallah ya kamata kada ka daina ganin mana limamin ka an gane ko limam idan ya so idan ya so mafiya mutane su samu sallah za su samu sallah kuma idan ya so mafiya mutane su yi rashin samun sallah zai haka domin ya gudana karanta kananan surori wanda ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan yana shinkirta sallah idan mutane ba su haɗu ba a cikin masallaci idan ga mutane ba su zo suna baya baya mutane ba su an kiran sallah amma har yanzu mutane ba su haɗu ba yana dan shinkirta sai mutane sun zo sannan a tada sallah to amma yau mun ce mun ce yau minti da eh, ya sallah a zuwan ana yin ta da minti goma sha biyu an sanya an yi fiksan lokaci an yi fiksan lokaci yanda wannan lokaci ya kai kowa yana da ina ta limami ta ina limamin sai fitowa zuwa yi sallah ko da a ce mutum bi ne kan layi kan safu na fanko mutane ba zo ba kai ina idan ka ce a dan jira mutane sai a ga abu kayi laifi kuma kai kayi aiki da hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ga mutane yan uwa musulmi sha'ani addini sha'ani ne wanda ke da tsari idan an ga idan limami yayi la'akari mutane ba su zo ba an gane ku kenan ko da an yi fiksan lokacin sallah ana dan dakantawa sai mutane sun taru sannan a da sallah an gane ku sai a da sallah kada ka ɗauki wannan ibada ma'ana lokacin da aka tsa aka sanya aka yi fikse shi dai ne kenan aka ashe da wannan tsarin mutane sun zo ba su zo ko a da sallah a'a tsarin na manzo Allah muna ga muku idan lokacin sallah yayi an gane mutane ba su haɗu ba ko da an yi manzo Allah yana son menene yana dakata sai mutane su haɗu sannan a tada sallah kada ta a an sanya lokaci da haka ne ake jira an gane ko komai yana da tsari addinin musulunci na tsarin shi yasa ake so ma'ana limanci na masu ilimi ne ba zo ne gida ma yake shira ya bada sallah saboda an rasa limami bai zo ko kuma an rasa mai bada sallah kina ana dibi na waye a da dama waye yake da ma'ana sani a cikin addinin musulunci a gabatar da shi an gane ko kenan wannan sallah kada mu yi wasa da ita mu daina wasa da ita ce ma na aiki na farko wanda za a binciki za a binci za a binciken bawa gobe lahira akan akan ma'ana a ranar alkiyama shine ice aiki na farko wanda za a diba a cikin aikin bawa a ranar alkiyama yayi to bawa ya tsira kuma sannan ya rabauta bata yi ba ya tabe ya yi hasara haka hadisi ya zo a cikin rawahu ahmad wa tirmidhi wa ghayruhuma malaka ce fa salatu rukunul islami sallah rukuni ce daga cikin rukunin musulunci sallah idan cikin rukunin musulunci guda biyar ne shahadatu Allah ilaha allah wa anna muhammadar rasulullah rukuni na farko kenan iqamus salah ita'uz zakah sawm ramadan حج البيت alharam sunan rukunin musulunci wani za ka tambaye musulmi ne amma ka tambaye shi ne rukunin musulunci bai kama su an gane ko to sallah rukuni ne na musulunci gimshiki ne daga cikin gimshikan musulunci gimshiki addinin musulunci an gina shi ne kan gimshiki guda biyar to idan babu ɗaya daga cikin wannan gimshiki an gane ko kenan addinin musulunci addinin mutum kenan zai komi ne idan mutum bai imani game da waɗannan gimshikoki ba kenan addinin mutum musulmi bai cika ba kenan an gina addinin musulunci da gimshiki guda biyar to sallah ce ma na gimshiki na bi daga cikin gimshikan musulunci wa amuri wa awwalu ma yuhasabu alaihi nasu min a'mali ita ce mana farkon ah, farko abin da za a bincike mutane a kansu eh, a kansa daga ayyukansu wa bi salahiha tasluhu al'amal da gyaruwanta ne ayyuka suke gyaruwa idan sallaka tayi idan sallaka yi ko da a ce baka fi da zakka da kamata ba ka bai baka zo da shi da kamata ba an gane ko azumin ka baka yi baka zo da shi da ya kamata ba to idan sallah ka an diba an ga sallah lalle kai sallah mai kyau kai sallah mai kyau mana to mana ayyukan ka Allah zai ma rangwame ayyukan sauran ayyukan ka mana sun yi sauran ayyuka mana sun yi an gane ku shine an ce bi salahiha tasluhu al-a'malu wa yaflahu al-insan wa yuflihu al-insan idan da gyaruwanta ne ayyuka suke gyaruwa kuma sannan mutum zai samu menene zai samun daɗin kai mana zai zama wanda ya daɗin kai mana zai tsira wa bala'iran wa bi fasadiha eh, tafsidul a'mal da bacin ta ne ayyuka suke baci idan sallar mutum ta bace to su sun baci wa yukhibul insani wa yakhsiru kuma mutum ya tabe kuma yi hasara idan bata yi ba walamma salatu bi hadhihi al-manzilati ولما كانت الصلاة بهذه المنزلة رفع الله قدرها an gane saboda sallah tana da wannan matsayi ne Allah ya ɗaukaka ma'ana ya ɗaukaka ma'ana mu abin ga mutu darajar sallah an gane ko wa ba wa ba afa ajraha yanninka ma'ana yanninka ladatta fa an maula an samu daga fauban majibancin manzo Allah ko kuma maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu walan walan tuhsu ma'ana ku daidaitu walan tuhsu ma'ana ba ku iya ma'ana lissafi ma'ana ayyukan ku an gane ku na lada wa'alamu ku yi aiki wa'alamu ku sani anna khayra a'malikum as-salat ma'ana as-salatu ku san cewa mafificin ayyukan ku ita ce mana sallah ita ce mana sallah sallah cin ayyukan ku ita ce mana sallah an gane to idan ya zama to sallah ban ba ta daraja ba ko kuma ana jima limamin da ke baka sallah ana jima sai ka kalle shi da wata fuska bai kyautata ba ko kuma ya jima a cikin sallarsa an gane ko mutane suna da matsala idan aka yi dogon sallah ba mai sai gani ko ya bata fuska sauwa sun bata fuska amma idan aka yi guntun sallah sai gani ba mai magana watakila sai ka samu zai idan kai dogon sallah sai ka samu zai su ce ma sallar ka tayi sau ko kuma ka za ka za su sauta yana dibin halayen mutane in mutum Allah ya yi mai game da sallar zami Allah bai sanya mana a cikin addinin ba an gane ko mutane suna iya tsayuwa ana dai marasa lafiya da kuma masu rauni haka duka ana dibin su kenan limami zai mura'at mutanen da ke limanci kakane halin su suna da hankulin tsaye kakane mene duk wannan addinin musulunci ya kawo wannan eh, akan eh, wajibi na kan limamai suna dibin mana eh, halin mutane yanayin mutane suke limanci kakane suna iya ko ba sa iyawa an gane ko wacce ma wani sai ta wani mutum bai lafiya an gane ko yana zuwa masallaci muna kai hadisin muna magana kan sai mun kai da shi mun kai gare sa insha Allah kenan karan kenan kusanci mafificin ayyukan ku shine mana sallah rawahu ahmad wa ibn majah wa ma ahmad ibn majah suka rawaito wannan hadisin wa al-uthman ibn affan radiyallahu anhuma radiyallahu anhu an samar daga usman a Affan da Allah ya tabbata gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle mu sallallahu alaihi wasallam min Allah subhanahu kan sai yace anna as-salata haqqun maktubun wajibun dakhala al-janna wanda ya san cewa lallai sallah haƙi ne ma'ana alhaki ne wanda aka farlanta wajibi ne wanda ya san game da wanda ya san haka to da aljanna ya shiga aljanna da nan ma'ana ana magana akan menene a sane kuma sannan a aikace kasancewa sallah haƙƙi ne wanda aka farlanta wajibi ne da janna dole sai sai haka ma'ana ana so mutum ya sani a aikace kuma sannan a faɗe a aikace rawahu abu ya'ala wal hakim wannan hadisi abu ya'ala da hakim suka rawaito sa وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن سامد عبادة بن الصامت رضي الله تبارك غيسا يدعى الله تبارك غيسا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للشي ياجي منظر الله سيرة من جنة سبتا يقول هنا تيوا ما من عبد يسجد لله سجدة با وني باوا وندا زي زوي مع الله سجود سجودا illa kataba Allahu lahu biha hasanatan face Allah ya rubuta masa kyakkyawa game da wannan sujuda da yi wala maha anhu biha sayi'atan kuma sai ya shafe masa mana mana eh, kurakuransa ko kuma mummuna da ya aikata eh, sanadiyar wannan sujuda da ya aikata wa rafa lahu biha darajatan kuma sai ya ɗaukaka darajarsa fastakfiru min as-sujudi yake cewa ku yawaita yin sujuda ana ku yawaita yin sujuda ma'ana mutum yawaita ma'ana kai goshinsa ma'ana eh, ƙasa an gane ko shine fastakfiru min as-sujud ku yawaita game da yin sujuda rawa ibn majah dan majah rawaito sa wa qala sallallahu alaihi wasallam Eh, liman sa'alahu an murafaqatahu fil janna manzo sira da min Allah subhanahu wa ta'ala yace ma wanda ya tambaye sa mana yana so ya rikayan sa a cikin gidan aljanna mana ya abu take rikayan sa a cikin gidan aljanna me yace masa yake ce fa'inni fa'inni ala nafsika bi kathrati sujudi ka taimake ni akan karan kanka mana kana so ka zamanto mana eh, aboki na cikin gidan aljanna ko kuma mai rikaya na cikin gidan aljanna to ga abun mana sai manzo Allah ya ce ka taimake ni fa'ilni ala nafsika ka taimake ni akan karan kanka bi kasratu sujudi tare da yawaita mana sujuda idan eh, ka gani idan muna so mu zamanto mu samu wannan daraja kenan sai mu sai mun yawaita mana yin sujuda mana mun yawaita yin sallah da rawahu muslim muslim ya to sa wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma min muslim yatawadda babu wani musulmi inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani musulmi wanda zai yi alwala fa yusbiqul wudu'a ya kai matukan a cikin alwallah an gane kuma na ya cika shi shine mana fa yusbiqul wudu'a wudu'a ya kai matukan a cikin alwallah mana ya cika alwala thumma yaqumu fi salatihi sa'annan ya tashi a cikin sallarsa mana ya tsayi zuwa sallah fa ya'lamu ma yaqulu ya san abin da yake faɗa fa ya'lamu ma yaqulu ya san abin da yake faɗa a cikin sallarsa yau mutum ya sa abin da yake faɗa a cikin sallarsa yau da dama mun sa abin da muke faɗa a cikin sallar mu an gane ko akwai wahala wani za gani da dama ina ce ina ina faɗa a cikin zuciyata wallahi tillahi billahi da mun sa abin da alkur'ani yake a cikin muke karanta limami ke karanta ko kuma ake karanta mu a cikin sallar mu an ga da ba mu damu ba a ce da ma ba mu gaggawa a ce limam ya yi sujuda ba da mun san abin da abin da alkur'ani yake dauke mun san fassara alkur'ani mun san ma'ana kalmomi alkur'ani mun san ma'anonin sa an gane ko da sai ka nemi ma'ana malam inda ce ma ya sake maimaita wannan karatu da yayi a cikin sallah ya sake maimaita wannan wannan karatu a cikin sallah to da dama rashin sanin ma'ana alkur'ani shi sa sai mutane su matsu a gama sallah wani inda ba kaji wani ba ya ji kaji irin su inna a kalkau kalkausar ba irin su kul irin su tabbati da irin su idza an gane ko to shi hankalin shi bai kwanci ko shi nami wai sau wai ba wai ya san ma'ana su ba ya san ma'ana su bane a'a ya san cewa karma sura ce <laughs> domin ya san cewa karma sura ce amma idan ka fara ka dan fita ka dan je suratul ma'ana bayyana da yake tana dan tsayi sai ran shi baci in ka je sura ka karanta suratul eh, alaq iqra eh, sai ransa ya baci in ka koma suratul layl suratul shams yanzu ka an ya san cewa yanzu an fara nisa kenan shi yasa ma'ana wasu limamai ko da yaushe sallolin su su ha'un sallah ce sallolin su guda bai su ko da yaushe ma'ana kama daga suratul ma'ana suratul layl zuwa kasa ne wani ba wasu ma za ka samu su mai bakin menene bakin mu bakin daga eh, eh, zalzala zuwa kasa ne kullun sallolin su kai kana tare da limami ko da yaushe limami da kake sallah a wajensa ko da yaushe yana karanta ma eh, wani sura guda uku eh, suratul ikhlas suratul falaq suratul nas kuma sai eh, sai ka nasu ka samu kai ka samu limami ka samu nake sallah wannan duka abin da ke karanta a cikin sallah bai wuce daga suratul zalzala zuwa kasa kasalolin sa kai yanzu kuma ka samu limamin ka har kana jin daɗi kuna da limami kuna bugun gabacha kuna da limami kullum dai salolinsa bakin nan ne sai a ta ah, limamin akwai yin wani in ya tadda sallah wasu limamai in an ka tadda sallah kafin ka ke gama alwala sun gama sallah su kafin ke gama alwala wai ka ka amma doka ka shiga dush a kaje mu kyau ya ya tadda sallah kafin ke gama alwala sai ka anti ma Allahu akbar an sallami assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an gama sallah ina za mu tafiya da irin wannan salloli ina za mu tafiya da wannan salloli kuma an ce idan ce aiki na farko wanda za a bincike bawa a ranar alkiyama sallah idan ta yi komai ayyukansa sun yi haka zo kana jin haushin limamin ka yanzu ya karanta shafi daya fashi daya ko fashi biyu a cikin sallah a cikin sallah subhanallah to shi yasa idan muka di wannan muka di wannan hadisi ina wanda rawawul hakim yake cewa yake cewa ma min muslimin ya tawadda'u ba wani musulmi wanda zai alwala fa yusbihu alwudu'a ya cika alwala ko kuma ya kai matuka a cikin alwallarsa ya komo fi salati sa'an ya tsoya cikin sallarsa fa alamu ma ya kula ya san abin da yake fada ya san abin da yake fada mu fahimci wannan jumla fa alamu ma ya kula ya san abin da yake fada cikin sallarsa to idan mutum ya zama to bai sa abin da ke faɗa ba a cikin sallarsa bai sa abin da ke karanta ba a cikin sallarsa bai sa abin da ke faɗa kuma ya ci ma yana sallah kuma an tsufa ana sallah kai yanzu wannan me za ka ce masa idan ya haɗu da ubangiji me za ka ce ma wadda bai wa idan ta haɗu da ubangiji da kuma sannan ga malamai ga almajirai ana ta bada ilimi ana ta wa'azu ana ta wa'azi ana ta karantarwa yana so ne yana jin nauyi ko kuma tana jin nauyi ta shi makaranta ko ya mata to idan mutum sun bai sabon da ke faɗa cikin sallar sai haka shi ya ta faɗi alamun ma ya kule sa abin da ke faɗa kenan ka wannan magana ce babba kenan dole sai mu sa abin da muke faɗa cikin sallar mu an gane ko illan tafala face mana ya tafi shine illan tafala face mana illan sarrafa face ya tafi ka yaumin waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haifiyarsa an gane kuma na ana nufi idan mutum ya gama sallah ya sa abin da ke faɗa a cikin sallar sai ya cika alwala ya tsayu yana sallah ya sa abin da ke faɗa a cikin sallar sa yayin da ya gama sallah an gane ko an ce ka yau min waladatu ummu mana zai tafiya mana Allah zai wanke sa da zunubai da zunubai mana za a gafarta masa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife sa haka zai fitowa an yafe masa mana min alkhata daga kurakurai da ya aikata daga laifuffukan da yake wa kurakurai laisa alaihi tambun sai ya zama to babu zunubi a tare shi kuma misali a ce yanzu gari ba gani ina kai mai sanya yanzu mu ɗauka eh, yanayin yanzu hajji yanayin mara aikin hajji aiki kuwa san cewa aikin hajji idan mutum bai da wajen biliyan na uku ne ko na wani zuwa aikin hajji yana ma wahala ba samun kuɗin ba sai kuma guzirin gana da iyalai ɗauke ka bar musu abin da guziri wanda za su tafiya eh, abin da za su ci kashe ka dawo kai ma ka rage guziri kashe ka dawo in Allah ke ta zawo wadu fa inna khayran ta taqwa ku yi guziri amma fa yan guziri shi ma'ana tsoron Allah an gane ko to idan an ce mutum ya je hajji ya dawo an ce ya samu hajji mabrur kenan zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife sa ma'ana an wanke ta daga menene zurfansa to kadi ba ga wani abu ma'ana sallah ce an ce duk wanda ya cika alwala ya tsayo a cikin sallar sai ya sa abin da yake faɗa kenan yayin da ya gama sallar sa an gane ko kenan zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta ta haife sa min al khataya daga kun ya zama to bai da mana bai da zunubi a tare da shi laisa alaihi zambun laisa alaihi zambun kenan karan kenan wanda ya samu wannan matsayin sallah an gane ko wanda ya yi aiki da wannan hadisi sai kokari ya samu wannan sallah a wai ya ji menene a wai ya samu menene irin mana Eh, daraja ta hajji tun an ce hajji wanda ya samu hajji lamurfin kama zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haifiyarsa mana bai da sunufi to kenan haka kuma wanda ya wanda ya aiki wanda ya kokari ya samu ya yi irin wannan sallah kenan zai samu irin wannan ladan mana eh, wanda Allah ya faɗa a cikin aiki a cikin aikin hajji mafhum wa ana abi ayyuba an samu da abi ayyuba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah lalle annabi sai ga da aminci Allah subhanahu wa ta'ala kansa qalatin إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة رواه أحمد والطبراني والطبراني annabi tsira an samar daga abi ayyuba yake ta lalle annabi tsira da minci Allah subhanahu kansa kala yace inna kulla salati lalle kowace sallah ta hutu ma baina yadaiha tana ma'ana kankare abin da yake a gabanta min khati'atin daga ma'ana kurakurai kamar an zuwa sallah an gane ku a tsakanin su akwai ma'ana gamtaran zombi akwai ma'ana gogewan gogen abin kuma idan bawa ya aikata karin sallah zuwa sallah hadisin yana za mu zo da hadisin zuwa gaban nashi an gane ko kenan tsakanin ma'ana gaban kowace sallah ma'ana akwai ma'ana kankaran ma'ana in zunubi tana kankare zunubi an da ابي سعيد عن سامر ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله shi ya للي شي ياجي منزل الله سيرا دا من الله سبحانه وتعالى yaqulu yana cewa as-salawatul khamsu kaffaratu lima bainaha ga hadisin mana salloli guda biyar an gane ko da muke kaffaratun mana kan akwai kaffarat akwai gogewan an gane ko sunubai lima bainaha game da abin da ke tsakani tsakanin su ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سانا من سأل سيرة من شاء الله أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين من منزله ومعتمله خمسة أنهار yake ta shin ka gani cewa mana lau an na rajulun a samu wani namiji kana ya atamilu yana aiki wa kana bayyana manzilihi wa mu'tamalihi khamsatu anhar tsakanin mana gidansa da wajen aikinsa akwai korama guda hudu mana akwai mana koramu hudu an gane ko akwai ma'ana makwanta ruwa ya ce ko kuma koramu hudu an gane ko domin an ce alharin shi ne kenan ma'ana korama ko kuma tauki an gane akwai tauki guda ko kuma korama hudu eh guda biyar afwan korama guda biyar an gane ko fa idza ata mu'tamalahu idan ya zo wajen aikin sa amina fi yi aiki a cikin sa an gane ko ma sha Allah yi aiki a cikin wajen aikin sa abinda Allah ya so an gane ko fa asabahu alwasakhu aw al'araqu sai mana dauda da ci ya same su kuma mana yi zufa mafu fa kullama marra bi naharin bi naharin bi naharin igtasala sai ya koma duk lokacin da mana ya biyo zai dawo a gida an gane ko duk lokacin mana ya shuda daga wannan mana wannan wannan teku ana kafan teku wannan korama an gane ko mana sai ya yi wanka a ciki sai wanka a ciki mun ce ma na hudu ko kuma eh, korama guda biyar yanzu ya yi aiki ya yi dauda ya yi zufa yanzu zai dawo gida yana da korama biyar kafin yake kai mana a mazauninsa ko kuma a gidansa duk yayin da ya iso wajen wannan mana wannan korama sai ya tsaya ya yi wanka kenan kan kafin ki iso a gida sai ya wanka a cikin korama guda nawa guda biyar kenan na Eh, ma kana zalika yi min daranihi kenan irin mi wannan wannan wanka zai bari daga daudarsa eh imajin mutum ya wanka so biya an gane ko ko kuma yayi wani mutum yayi wanka so biya ana samu wata dauda ba a samu wata dauda da shi maimakon yayi wanka a cikin mana korama guda biya an gane ko ya yi wanka ya je gaba ya ga tabi ya yi wanka a cikinta ya gama ya je gaba ya haka sai ya kai gidansa kenan ka kai kai gidansa ya yi wanka a cikin kwarama guda biyar kenan ka wani abu bai barin wata dauda da menene daga cikinsa mafhum fa zalika salawatu to haka ne tamkan wannan abu tamkan sallah ce mana sallah zuwa sallah mana kama tun alwallaka an gane ko tun alwallaka ka je ka yi sallah kuma in ya kai kai na ne sai ka fito a cikin gida ka ka tattako zuwa sallah mana tattakowar ka zuwa ka zo masallaci ita ma akwai cikin wannan tafiya kana taka takonka guda ana shafe ma takonka guda ana ɗaukaka daga jaka sai ka zo a masallaci kuma sai in kai sallah a cikin jama'a kuma sannan zaka samu lada jami'i muna bayani akan ma'ana akan jami'i daga zalika salawatu haka kuma tamkar haka ne sallah ita ma guda tamkar haka ne sallah kullama amila khati'atan duk lokacin da bawa ya aikata wasu kurakurai wanda ba haƙin wani bane ba haƙin wani bane ka ba haƙin wani bane ka aikata mana an gane ko tsakaninka da ubangiji ne an gane ko a sai ya yi addu'a sai ya roƙa wastarfa ya roƙi Allah wastarfa ya nemi gafaran zunubinsa gufira lahu ma kana qabla Allah zai gafarta masa kafin ma'ana ma kana qabla abin ne kasance kafin ta doka an yi sallah ka yi sallah al-zuhr sai kashe ka dan sabo haka wanda ba hakkin wani ne ka ka ci tsakaninka da ubangiji ne an gane ku yan kafin lokacin sallah la'asar yan kaje ka yi kaje ka kai ka yi sallah kai ka laifuffukan kura ko wanda ka aikata tsakanin a zuwa la'asar an gane ko ko kuma bayan sallah azuhur zuwa la'asar yayin da kaje kai sallah an yafe ma wannan kurakurai haka kuma sannan bayan sallar la'asar sai a same ka ka aikata wasu mana wasu kurakurai kama wanda baka sani ba ko kuma ma wanda ka sani ne yayin da a lokacin sallar garbayi ka yi alwala ka je ka yi sallah kenan ka laifin na ka aikata tsakanin la'asar zuwa magariba ko kuma an gane ko Allah ya yafe ma an gane ko shine an tayi ma'ana kafaratun eh, kafaratun لما بين لما بين بينها مفهوم رواه الطبراني في الأوسط وأن حديث طبراني يا رويت وشي أتكلم معنا لتافن ta fahari ba da salati wannan sune ne sashe game da mana sashen falalar sallah wa hiya anha khairu amali cewa ita sallama ita fayyan aiki wa mana alima ومن علم annaha haqqun wajibun dakhala aljanna sai malamin so ya zo ya haɗe mana mana hadisan da mun karanta yake cewa duk wanda ya san cewa ita sallah haƙƙi ne an gane ko a kansa kuma wajibi ne da ya shiga aljanna wa man istakthara minha duk wanda yawaita mana yin sallah rafaqa annabi sallallahu alaihi wasallam fil janna to zai rigaye annabi zai kasance tare da annabi a cikin gidan aljanna an gane ko wasajidatu minha tarfa'u daraja sajda mana sujuda daga sallah mana tana doka ma darajar mutum wata muhu khati'a kuma tana shafe mana kurakurai wa tuktabu eh, hasanatun za a rubuta matsayin mana mutum ya aikata eh, kyakkyawa wa man asbaga wudu'aha wanda ya cike ya cika alwallatta kenan alwallar sallah kenan ha wannan dalilin ha ya udu ila sala wastahdara qalbahu yazo ya halarto mana zuciyarsa a lokacin sallah fiha a cikin ta kharaja maghfuran ma'ana zai fita a cikin wannan sallah yana wannan aka yi ma gafara an nan maghfuran lahu aka yi ma gafara ka yawmin waladatu ummuhu kama ranar da mahaifiyarsa ta haife sa wa kullu salatin tahuttu ma bayyana yadaiha ko min khataya ko ta sallah tana mana eh, tana shafe tana goge an gane ko abinda yake a tsakaninta daga salloli eh, daga kurakurai fa iyaka ya muslim malaki ta ka shaidanka ya kai musulmi ka shaidanka ya ke musulma wata hauna wata fahimta game da wasa da sakaci an gane ko game da yin sallah wa biyu qala nabi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sai da min Allah subhanahu kan sai ce innakum satarawna rabbakum cewa lalle ku za ku gani ubangijin ku kama tarawna hadha al-qamara tamkar yadda kuke gani wannan wata an gane ko misali ce wata yana muna cikin kwanakin ayyamul bid ayyamul bid mana kwanaki hasken wata sha uku sha hudu sha biyar an gane ko zaka dai in ka kalli wata zaka ta wata ya fito ma'ana ya yi haske sosai an gane ko to manzo Allah yake cewa yake cewa innakum satarawna rabbakum lalle ku da sanin za ku gani za ku gani ubangijin ku kama ta rauna hadal kama tamkare da kuke gani wanga wata an gane ko ka dibi ma'ana wata yayi ne haske a kwanakin da yake haske sha uku sha hudu sha biyar la ba muna fi ru'yati ba ku tare na juna a cikin mana ganin sa mana ba ka cakai gusa ka tare min gusa ban ganin sa mu ne ne to haka za mu ganin gobe lahar za mu ganin miwa za mu ganin ubangiji fa in istata'tum idan kun samu idan kun samu idan kuna fa in istata'tum idan kun samu iko Allah tuhlabu ala salatin kada a rinjaye ku akan sallah qabla tulu'i shamsi kafin leqon al-rana eh, wa qabla ghurubi kuma sannan kafin faduwar ta fa'alu ku aikata ma'ana mutum ya kokarin kenan wa Allah eh, Allah tughlabu kenan idan kuna da idan kuna iyaka da akan jaye ku akan sallah kafin mana lekowar rana kuma sannan kafin fadu wata ku aikata kenan waye ke yin jaye game da yin shirin ne ko kuma ce akwai son wata rana kuma akwai ma'ana kama abin da muhimmanci an gane ko wannan hadisi muttafaqun alaihi an yi katariya kansa ya'ani al-fajr wal asr yana cewa ma bai wannan sallah shine ma'ana fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fa fa'al kenan wannan yana nufi mana sallar alfijir da sallar al'asar kenan mafhum malika cewa hadha fihi dilala أن المحافظة على هاتين الصلاتين سبب لدخول الجنة أتبع أن كتاب فيه دلال أقوي معنى نوني عند المحافظة توا كيا يوا أكون ونن صلى قدابي معنى صلى الفجر ده صلى العصر سبب لدخول الجنة معنى سوني معنى سبب سندية جميل شراء جراء الجنة والتنعم بالنظر إلى رب العالمين كما سام نئما كله زوا بنجيش تالكي لذلك Eh, qala nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sai da abinci Allah subhanahu wa ta'ala yace lai yalisha nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wala qabla ghurubiha rawahu muslim an gane ko annabi sai da abinci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lai yalisha nara mana hal abada ba zai shiga huta ba an gane ko a harin mana hal abada daya wani daya bai zai shiga a cikin wuta ba salla qabla tulu shams wanda ya sallah kafin ya kuma alfijiri kenan sallar menene sallar alfijir an gane ko eh, kafin lekowar rana wala qabla gurubiha kuma haka kuma sannan kafin faduwarta kenan sallar la'asar rawahu muslim wa man hafaza ala hataini salataini wanda kiyaye wannan sallah guda biyu fasa yi hafizu alal baqiya to za ka same shi insha Allah Allah zai ba shi iko mana kiyaye mana sauran sallah to ne ka same shi yana kiyaye sallah eh, wannan sallah guda biyu sallar eh, asuba sallar fajr da kuma salatu fajr da kuma wa salatul isha'i sai ka same sa Allah zai mana zai bashi mana mana zai taimakon sa akan kiyaye mana sauran salloli wasu ya fuzu bi rahmatin rabbihi wa jannati kuma sannan zai samu zai dace game da rahama ubangijinsa da kuma gidan aljannarsa lagata na hum ala salatihim yuhafizun su ne waɗanda akan mana sallolinsu suna kiyayewa mana suna kiyaye sallolinsu lokutan sallolinsu suna kiyaye ta suna zuwa su a cikin lokaci ula'ika fi jannatin mukamu taron waɗance ne an gane ko waɗannan ke kiyaye sallolinsu ko kuma su wannan siffofi ula'ika taron waɗance na fi jannatin mukamu suna a cikin gidajen aljanna ana mutunta su mukamu ana mutunta su kenan mukamu ismul maf'ul kenan yanzu suna cikin gidajen aljanna ana mutunta su wannan shine na karshen wannan karatu na abin da shafi ma na asala asala. akwai kingin minti sha hudu game mu ya mu je mu yi dan mu yi tsokaci kan abin da ya shafi mana yin sallah a cikin jam'i da yake maudu'in bi ne muka so da shi amma da yake saboda ba su da yawa shi ya samu ka hada su kuma mun ga duka suna bayani kan menene abin da shafi mana sallah shi ya samu ka hada su na'am yanayin sallah a cikin jama'a fa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن سأل ملكة فإن من, فإن من أهم الأعمال الصالحة التي تضاعف بها الأجور وتكفر بها السيئات الصلاة في الجماعة ملكة يا كافي مكي كرنتون حديثي إيكي تا يأدن شين في دوتا مقدمة تاسي فإن من أهم الأعمال الصالحة إنا ما في مهمة أيو كان قري التي تضاعف بها الأجور ودأكي نن كمانا لا ددكي kafa tukaffaru biha sayyi'at kuma sana ana kankare mana eh, mummuna as-salatu fil jama'a yin sallah a cikin jama'a ina wanda kake eh, kake kwanan ka baka zuwa sallah har kuma zaka shimfiɗa ma ka wata doka cewa idan kana kwana kada a taddani kada ka tadda ka zuwa sallah idan ta tadda ka baban suwanin ta zuwa sallah ma'ana eh, ta ta aikata laifi to kasance a miji yana taimakon matarsa akan yi wa Allah da'a har kuma sannan mata tana taimakon miji akan yi wa Allah da'a an gane ko wannan shine ma'ana yanayin zamantakewa an gane ko ba kai ba ko da yaushe kai ne ma'ana zaka ci ki ba ko kuma ki wa Allah da'a kai ba ka yi ita ma tana da wannan haƙi ta zan ta zuwa sallah lokacin sallah ko kuma ta tadda ka zuwa sallah kada ka aza wannan doka an gane ko ka ce in lokacin sallah in kana kwana kada ta tadda ka an gane ko kenan musan cewa mafi sallah tana cikin mafi mahe mafi ficin ma'ana ayyuka kyakkyawan ayyuka waɗanda Allah ke ninninka lada da eh, kinta kuma yana kankare ma'ana kurakuranta shine ma'ana eh, an gane kuma shine mutum ya sallah a cikin taro فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سند عبد الله بن عمر قال لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سيغة من جل وسوة كنسا قالت صلاة الجماعة صلى الجماعة ملايين صلات الجماعة تفضل تنافي صلاة الفض صلاة الفض در صلى غانكم متن بسبب وعشرين درجة من درجة عشرين دا بقوي تكون حديثي من درجة عشرين دا بيا يعني يعني انك يصلى جماعة idan za ka samu wannan ma daraja 27 mun koyi don aksa idan kai sallah kai kadai an gane ko eh, wa an anas radiyallahu anhu an samu daga anas da Allah ya tabbata kai safa da ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zalla sira da min sallah subata kansa yace man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سامو عن سيد يدعى الله يتبت موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيرة من تعالى صبتا كان سيتم من صلى لله أربعين يوما وان دي الله صلى سوى كوانا أربعين في جماعة أتكين جماعة ما لا كان yin sallah tsawon ka samu أربعين أتكين جماعة يدرك التكبيرة الأولى متين زيري زي سكي تكبيرة الحرام معنا كبرة تفرنكو كان كل كل كان رزقان ونن كبرة معناها الإمام بي تدى كفاتي كان أتكن صفو يعني إنك تيا الله أكبر كان أتكن صفو كان رزق كان رزق ونن كبرة حرام أنا أنا يعني كو التكبيرة الأولى أنا في معنا كبرة تكبيرة الإحرام يعني كبرة حرام كان رزق ونن تكبيرة الإحرام an gane ko kutiba lahu bara'atan kenan za a kutiba lahu an rubuta ma bawa kenan eh, bara'atan barwanta guda biyu barwanta daga huta mana zai zama to mana mana bai shiga huta wa bara'atu minan nifaqi da kuma barwanta daga menene munafici dole samu wannan an gane ko kenan za a rubuta shi baranta guda biyu kenan bai shi baranta ci a huta bai shi rahuta kuma sannan bai zamantowa eh, bai zamantowa munafiki shi ba wani ba munafiki ba ne kenan Allah zai kare shi da munafici an gane ko kenan wannan shine ma'ana matsayin sallah a cikin ma'ana a cikin ma'ana jama'a kenan ka wannan yana cikin eh, matsayin ma'ana fifikon sallah ko kuma mahimmancin sallah a cikin jama'a kenan na'am an bin Affan an sami daga Uthman bin Affan wannan hadisi mun karanta shi an sami daga Uthman Affan annahu qala lalle shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sai ma da Allah subhanahu wa ya kula yana cewa man tawadda'a fa asbagha fa asbagha alwudu'a wanda alwala ya cika ya mana ya ciki alwallarsa ya kammala alwallarsa يكرت يدق عسكري على الولا ثم مشى الى صلاة مكتوبة فان يتفي عن كوزوها صلى تفرل داك فرلا تامس عن فصلاها سي صلاتي مع الامام تارد الامام ينغفر له ذنبه ان غافر تامس زنوبين صح رواه ابن خزيمة خزيمة يروي توسها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن سابر أبي هريرة ان لا يتبت النبي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل سيرة من شاء الله سبتا كنسا صلاة الرجل صلاة الرجل في الجماعة صلى النمجة أتكن جماعة أتكن تارو تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ana ninninkawa akan sallarsa mana ana ninninka lada akan sallarsa da zai yi a cikin gidansa mana mutum ya yi sallah a cikin jama'a yin sallarsa a cikin jama'a ana ninninka masa an gane ko lada sallarsa a cikin jama'a maimako idan ya yi sallah a cikin mana gidansa ko kuma a cikin a wajen kasuwancinsa mana ninki mana 25 wa zalika annahu idza tawadda kenan yana samun wannan ninki 25 an gane ko annahu idza tawadda cewa idan shi yayi alwalla fa ahsana alwudu ya kyautata alwallarsa thumma kharaja ila almasjid sa'an ya fita zuwa masallaci la yakhruju illa salatu ba abun da yake fita shi face kawai ya fita ne zuwa sallah mana ya yi alwallah ya kyauta da kuma ya fito ya fita zuwa masallaci shi ne la ya illa sala ba abin da ke fidda shi face ko ya fita zuwa sallah ne an gane ko lam ya eh, khatwatan bai taka wani tako illa rufa'at lahu biha darajatan darajatan fati an nuka kamana darajar sa wannan tako da ya taka wa hutta anhu a tun kuma an kankare masa an shafe masa mana laifi kuskurensa ko kuma kurakuransa fa idza salla lam tazal al mala'ikatu tusalli tusalli alayhi ma dama fi musallahu idan yayi salla an gane ko idan yayi salla mala'iku ba sa wucewa suna yi masa addu'a ai suna ma'ana bi salatul mala'ikati alaihi yani addu'a an gane ko abin da ake nishi da sallar mala'iku akan ba wannan bawan Allah da ya salla cikin jama'a an gane ko mala'iku an ce ba sa gushewa suna yi masa sallah ai suna yi masa addu'a ma dama fi wa matkan ya da yana a wajen mai sallah mai kusa Allahumma suna ce Allahumma salli alaihi Allah ka yi tsira a kansa ana suna mutuwa addu'a Allahumma arhamu Allah ka tausaya masa haka suke cewa wala ya zalu a ahadukum fi salatin ɗayan ku bai gushi baya gushi a cikin sallah man tazara sala matukar yana jiran sallah ya an kiran sallah ya shiga masallaci ko kuma tun kafin a kiran sallah ya zo ya zo na yana kiran yana jiran sallah an gane ku ito a yana cikin sallah ne shine wala ya zalu a ahadukum ɗayan ku ba ya gushewa fi salatin a cikin sallah man tazara ta matukar yana ke jiran sallah ya zo kafin ma ake kiran sallah ya zauna ya ci masallacin ya yi tahiyatul masjid ya zo an gane ku yana aiki zo kai kiran sallah kenan kiran duka yana a cikin sallah kenan yana a cikin yana a cikin sallah a wai yana a cikin menene a cikin sallah ne ga matuka yana jiran sallah a wai yana a cikin sallah ne وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من wanda yi wanda yi sako ko kuma yi samako zuwa masallaci aw raha ko kuma ya zo a lokaci na fanko aw a a'adda Allahu lahu fil jannati Allah an gane ko auraha kenan a'adda Allahu lahu fil jannati Allah eh, fil jannati nuzulan kullama ghada auraha Allah zai masa Allah ya masa tanadi ba zai masa tanadi yayi masa tanadin ma'ana masauki a cikin gidan aljanna كل ما غدا او راه دوك الوقت اللي يسكو كوك ما يسمكو متفق عليه يعني كتير يا كانسا أنا ابي امامه رضي الله عنه عن سالت ابي امامه يدعي الله يثبت كانسا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيء غدا إن شاء الله صبت كانسا قال ايتي من خرج من بيته متطهرا متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم وعند Eh, manzo Allah sira da aminta Allah su ta kansa ya ce man kharaja min baiti wanda ya fita daga gidansa an gane ko ya wanda ya fita daga gidansa mutatahhiran yana mai tsarki mana yayi alwala ila salatin zuwa ila salatin maktubatan zuwa ga sallah ta wadda maktuba an gane ko mana zuwa ga sallah da aka farlanta fa ajruhu ka hajj al muhim to mana ladarsa kamar ladan wanda yayi aikin hajji ne an gane ko muhrim wanda ya yi aikin hajji رواه أبو داود باب داود يرويته وقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه الطيالسي وأبو داود وابن ماجه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa bashar mana kai bushara ka bada bushara game da masu yawan tafiya a cikin dufin dare zuwa ga masallatai zuwa masallati masajid zuwa masallati أنا نقول بالنور التام يوم القيامة تشوى سنة حسكي تشككي أنا القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من توضع في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور على على المزور أن يكرم الزائر رواه الطبراني في الكبير عن كف مظلة سيارة من جاء الله صلى الله عليه وسلم من توضع في بيته وندي ولا معناه أجدانسا fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalla thumma ata almasjid sa'an ya shi masallaci ba huwa za'irul lahi shi ma'ana yana yana maziyarcin ubangiji maziyarcin Allah ne idan ba huwa za'irul lahi shi maziyarcin Allah ne wa haqqun alal masu wuri a yin masuri an yukrima za'ira mana haƙƙi ne akan ma'ana alhaƙi ne yake wanda aka yi ma ziyara ya mutunta wanda ya kai masa ziyara kenan ka wanda yi alwallah ya kyautata alwallah ya fita zuwa masallaci an gane ko a wani menene ya kai ma Allah ziyara ne a wa shi ma ziyara ya ziyarci ubangiji ne kenan wanda ya kama ziyara ni zaka yi masa kenan zaka mutunta shi kenan ya kai ma Allah ziyara shi ma Allah zai mutunta shi a cikin hakkun an gane ko alal mazurai eh, an yi kai masa za'ira kenan haƙƙi ne akan wanda aka yi ma ziyara ya mutunta wanda ya kai masa ziyara وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة وندي صلاتي صلى الصبح أتكن جماعة فهو في ذمة الله شي أنا أتكن معنا القوري أنا أتكن معنا القوري أبنجي القوري الله فمن أخ فمن أخفر ذمة الله دون معنا يا ورولي أي نقض وند يا ورولي يا ورولي معنا القوري الله kabbahu Allahu fi nari liwajhihi Allah zai kife sa a cikin wuta an gane ko liwajhihi da fuskarsa ko kuma an gane kuma Allah mana zai kife mana fuskarsa a cikin wuta ya malaka ta fa hadhihi alhadithu fiha amma sai mana ya muna kulasan wannan hadisai da ya zo mana su yake ta fa hadhihi alhadithu waɗannan hadisai yake ta fiha a cikin su أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين ضعفا cewa sallar jama'a tana fi an gane ko a wajen lada daga sallar mutum ɗaya da kuma ninki lada 27 a wani hadisi da ninki 25 wa annaha sababun lil-ghufrani kuma wannan sala ce ma na diya wadda mm, za ta kai a gafarta mutum zunubansa wa bara'atu minan nari wan nifaq kuma sannan mana za ta tana ba mutum mana mana barnanta game da cewa game da shiga huta kuma da munafici an gane ko wa anna kullu khutwatin mafhum mm, lokaci yayi ko mun zo mun so da dan khulasan da malam yayi da yake kuma abin da muke so mu samu hadafin mun cin masa mun cin hadafin mu shine ma'ana mu yi bayani kan sallah as kuma mun ka zo mun kai tsokaci kan ma'ana salatul jama'a kenan abin da muke so mu kai gare sa mun same sa abin da ya saura kenan eh, na jin duka dai mun karanta shi a cikin sauran hadisai an gane ko kenan a nan za mu dakatawa kurakurai da suka fito a baki na akwai karamcin ilimi kuma akwai tuntuɓen harshe da zunguwa ta shaidan da yana fata allah ya mantar da ni su nan ku da su inda ku gaba ki kuma inda na dace ba dubara ba ce ba karfi ba ne wannan taimako na ubangijin ya eh, ni da kuma daga Allah ya sanya abin su ya amfane mu wani su kama muka isa da wannan sabo zuwa ga al'umma ta musulmi Allah ya ba su sanya musu wannan lada a cikin mizanin su da su gaba ki daya marasa lafiya ana tsaye ne ko a gida ake ana jinya ko a gidan likita ne na musulmi Allah ya ba su lafiya wannan su kan gaya mu da gaskiya mu da su matan su Allah ya sa kwanci na musulmi Allah na sa kwanciya eh, mana wannan shi ma'ana kwanciya hutawa ce kuma Allah ya kara jin kansu kuma ya ƙara ya rahamshe su ya sanya musu damshi a cikin mana makwanciyarsu kuma ya kara yalwanta musu makwanciyarsu wannan muna addu'a zuwa ga wannan kasa ta mu fitintunan da muke ji suke a cikin wannan kasa ta mu kasan Nijar Allah ya yi mana su Allah ya maida muna amaladin su mana kwanci hankali waɗanda sauran kasashen na musulmi su muna musu addu'a Allah ya yi musu waɗannan da suka dame su wanda abin da ya dame su muna fata Allah ya yi musu waɗannan fitintunan ya maida musu mana kwanciyar lafiya a madadin su cewa zan yi addu'a zuwa ga malaman mu wanda ba su sun ke sun karantar da mu da wanda ba su za su ke karantar da mu ba muna da Allah ya kara taimakon su kuma Allah ya yi musu bakin cikin su da damu su da kuma Allah ya taimake su da su da iyalan su gabaki daya kuma Allah ya ba su karfin gwiwa a cikin tafiyar da ayyukan da suke a kansa na alkhairi na shari kuma Allah ya masanya su yin su kuma na alkhairin da dukkan musulmi gabaki daya wa hada ma indi wassalamu